أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da yardarsa da amincewa ta muka sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu a cikin littafin ah, imam nawawi riyadus salihin yau muna shidda biyar ga watan shidda hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442 wanda yau yana 17 eh 19 yau yana 19 ga watan daya miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam ya inganta shekara 2021 yan uwa musulmi in ba manta muna cikin babi na 44 babin da ke magana akan wato girmama malamai da manyan mutane da ma'abuta falala da kuma daga mazauninsu majalisinsu da bayan da martabarsu mun yi karatu cikin wannan babi makaranta da sai da ayoyi a cikin wannan babi a inda muka tsaya hadisi na 353 yau kuma za mu tashi hadisi na 354 insha Allah hadisin abu musa shi'ari abdullahi bin qais radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Kala ya ce Kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna min idlalillahi ta'ala lalle yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki ikrama da shayba jisaibatul muslim girmama ma'abuci hura musulmi wa hamil qur'an da wanda ke ɗauke da ƙwar'ani ghairil gali fihi ba wanda ya zuri a ciki ba wal jafi anu da kuma wanda ya nisanta da gare shi wa ikrama zai sultan al-muqsid da kuma girma ma'abuci shugabanci mai adalci hadisun hasan rawahu abu dawud idan muka dibi wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin girmama Allah na daya girmama mutum mai hurhura musulmi dattijo ya yi shekaru da yawa ya gaje ya ga yau ya yi hurhura da kai ne girmama shi girmama Allah ne kenan idan aka ce aka sin haka idan aka walakanta shi an walakanta Allah ke hadisi na 354 shafi na 120 kenan na da kyau yan wa musulmi mu girma masu hura daga cikinmu ko babu komi kai za ka kai lokacin da yan Allah ya barka za ka yi hurar in ba a girmama ka ba ba ka jin daɗi daga cikin girmamawa shine a kira ka a aike kuma ka kai mai hura ya ce bari ka bari ka doga hanya kai kan kankan da mai hura sai ka daga mai wuce ka fara gaisai in kun ka haɗu ka ba shi wuri ya zauna wuri ya daga cikin abin da ka cimma girma mai hura ka girma Allah ke in ku ka walakanta ka walakanta Allah kuma kai ka jira naka lokaci yato saboda haka manzon Allah ya ce na daga cikin girmama Allah girmama mutum mai fahura musulmi dattijawa masu fahura a girmama su girmama Allah ne in ka walakanta su ka walakanta Allah duk wanda ya walakanta Allah ko bai gama lafiya saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi wannan darasi ana son mutane su fahimce shi da kyau musulunci na baka umarni ga abin da za ka yi duk abin da aka ce wanga girmamawa ne ga mutum wanda addabci mai hofara to ana son kai mata ka girmama shi ka mutunta shi har shi ya fahimci lalle ka girmama shi amma irin abin da matasan muka yi yanzu sai ka ji matashi ya ce ni wallahi ban ganin kan kowa da gashi kaga wagga magana ta ba ta da kyau in yace bai ganin kan kowa da gashi har da uba ne ka ni ma'ana har da uba ne bai isa ya hana shi abin da ya tashi yi ba to me an hana rayuwarka kana nan matashi dan karami ya so ya hana ka abin da ka tashi babu ya za ka yi da shi saboda ka shi yasa manzon Allah ya ce mu daga cikin girma Allah girmama mutum mai hurhura musulmi na biyu yake hamil qur'an hamil qur'an ana magana cewa shine mahadaci alqur'ani mutumin da Allah ya ba shi qur'ani ko danka ne girma girmama shi don mi saboda lahira ma Allah ya girmama su to duniya an ce ku girmama abuta qur'ani wanda Allah ya ba qur'ani ko danka ne ko karamin yaro ne Allah ya ba qur'ani ana son ka mutunta shi domin abinda Allah ya saka tashin kiyama iyaye ne za a tuwa da su a sa musu kambe irin a hular sarakuna kambe da sarakuna za a samu iyaye ne to shi bale shi kwalle da za a yi mai da mutu za a yi masa sauraka yan uwa musulmi na biyu shine hamilul qur'an idan mutum Allah ya bashi qur'ani ka saboda mutum na wanda Allah ya girmama shi Allah so ne in ka ka Allah mutumin da Allah ya ba alqur'ani mun yi karatu baya wanda suka yi mutuwar shahada wurin wanda adda qur'ani shi za a fara sawa ciki shi an limamin kun gani ko ga sallah an ka to an ka ce wanda adda qur'ani shi za a sawa gaba to kaga kenan ana son daga cikin girmama Allah girmama hamil Qur'an mutumin da ake dauke da Qur'ani a girmama shi ko da karamin yaro ne sai ce amma gairar galifi ba gairar galifi ba wanda zuri ba la tagalu fi dinikum wanda ka tsaya wa tsakiya ya ahlul kitabi la tagalu kada ku zurfa akwai wanda zai zurfawa cikin har ƙorani haya zai wuce wuri don mutum da Allah ya bashi ƙorani amma ya fara amfani da ayoyin ƙorani wurin wasu abubuwa na bada kuɗi da sauransu ya zurfawa cikin har ƙorani har ya wuce inda aka so sannan banda wanda ya nisanci ƙorani ga shi ɗauke da ƙorani amma aikin ƙorani da ba aiki ya daban kaga mutum da ƙorani amma ya kowa aiki ya sa ƙarya kaga mutum Allah ya bashi ƙorani amma ya kowa saba alƙawali kaga mutum Allah ya bashi Qur'ani amma ya kowa rashin mutunci to shi an ce majasi an huyani tunsa Qur'ani ga inda Qur'ani yayi daban ga inda yayi daban to amma wanda ka tsayawa tsaya tsaf aiki da Qur'ani sannan bai zure cikin har Qur'ani ba yana inda aka ce ya tsaya to wannan ya daga cikin mutanen da ya kamata a girmama jama'a girmama su girmama Allah sannan na ƙarshe ma'abuci shugabanci mai adalci zisultan ma'abuci iko al-muqsit mai adalci shugaba mai adalci girma masu girma ma Allah ne kenan idan shugaba mai adalci ka kaga wato girma masu girma ma Allah bane amma kawai dan a zama lahiya ana bi ne a mai da'a amma ga abin da sawa ma Allah saboda ka yan uwa musulmi waɗannan abubuwa guda uku hadisi ya kawo su da a kula da su girma masu girma ma Allah ne Allah ka ba mu ikon kiyayewa Yadda wa an amurin min shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala na'am na'am na'am Eh. ƙwarai ko su waɗanda ma nasu kafirci ne su ne akwai wannan zai zurin hawa sai ce ya ɗauku ayar da aka haukata ɓarawo ƙwar'ani babu ayar da aka haukata ɓarawo na yi magana da wani malamin tsibbo na gaske wanda yake manya yawa tsibbo amma daga baya ya bari ko kuma ya ce min ya rage domin siyaran imin da Allah ya siyaran da Allah duk malamin tsibban da bai iya kashe mutum kai tsaye ko ya sa ka saki mata ka yanzu yanzu ya ce wala da ke malamin tsibban ba ya ce ya yi wannan amma yanzu ya tuba ya bari ya ce ya rantsi da Allah duk abin da ka ga ana yi na halaka mutum da sauransu daga alamtar sai zuwa nasa yace kuma duk malamin tsibbin da ya zurge cike ce wallahi jahili na yace ka hoke ɗaya gane wallahi komai bai sani ga addini in ya in ya abu ga addini wallahi barin tsibbin na yake saboda haka akwai galifi wanda sai ga an ce an ce yasin a hauka ta barawo shi yace wallahi yasin ba ta hauka ta kowa cikin ka'idar tsibbin su yasin ba ta hauka ta kowa daga alamtar kai zuwa nasu na duk da aka yi aka yanta kaga an hana mata aure kaga mutum an so kai ya faɗi sai an tuwa isko su Allah mala in kana jin maganganun mutanen nan san da ji san kafirci na zalla amma da ƙur'ani na aka ai sai a ce ƙur'ani na to zurewa suke abin da sai ƙur'ani ka san ma'ana sai kai aiki da shi ka karanta shi ka iya karatu ne ka san ma'ana sai kai aiki da shi da bakin an ka saka amma magana ka shiga shi ka ɗauko ta aya kai umarni su haɗa da wani abu na wannan ba a saka ba Allah ka ba mu ikon gane ba sauraka yan uwa musulmi ya kamata mu kiyaye hadisi amrun bi shu'aibin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ga da aminta tabbata gare shi ya ce Laisa minna man lam yarham saghirana bai tare da mu wanda bai tausayin kananan mu wa ya ari sharafa kabila ko bai san dauka darajar manyan mu ba bai tare da mu hadisin sahihu rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala tirmidhi hadisin hasan sahih imam tirmidhi yace wannan hadisi kikkiawan hadisi ne kuma ingantacce ne kene yawa musulmi idan muka kalla za mu ga wannan hadisi yana gwada bai tsari na musulunci bai kan tsari na musulunci wanda bai tausayin kanana inda duk ba ka tausayin waɗanda ƙanana ƙanana ko ga shekaru ko ƙanana ga matsayi ko ƙarami ma ta ƙarama ce gare ka ‘ya'yanka ƙanana ne gare ka ƙannai ƙanana ne gare ka saboda haka manzan Allah ya duk wanda bai tausayin ƙanana bai san darajar manya bai tare da ko mutum na cewa shi ahalin sunna na amma kuma bai girma manya wannan ƙarya ɗina yake yi da yawa kana ganin mutum wai shi shi wai bai san wa abu ba shi wa abu bai sani ba ka san ko ka hito gidan ka ka masallaci za ka haɗu da waɗanda amma ya Allah bai sanya ka su wani ya yi ka shekaru wani ya yi ka ilimi wani ya yi ka wayewa wani ya yi ka dole mai babban kara ke girma ba shi kai kana son kai ku lokacin da kai wani matsayi kai ku na ƙasa da su girma ma yau ko shigowa masallaci za ku yi kun zo ku biyu sai ka ga wanga ya yi ni shekaru sai ka laɗe ne ya wuce sannan kai ma ka shigo ka ji mamaki shi na aka magana mutum ya zan ya san matsayi ne suka ce rahim Allahum ra'an arafa na nafsihi Allah shi rahama ga mutum da ya san darajar kai ya san matsayi ne daidai gurgudu inda yake amma banda wanda yake ya dauke da yara sama ya ɗauka ya haifowa to wannan gaskiya bai da tsarin musulunci tsarin musulunci akwai babba akwai ƙarami ko duniya ko harakar duniya akwai babba akwai ƙarami to Allah ka ba mu ikon kiyayewa yace wa fi riwayati abi daud haqqa kabirana bai tare da mu wanda bai san haƙƙin manyan mu ba wanda ya san haƙƙin manyan mu shi a tare da mu amma wanda bai san haƙƙin manyan mu ba to bai tare da mu Allah ka ba mu ikon ganewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran juma'a yana tare da ahlus suffa cikin masallaci na Madina ran juma'a yana mikin da su to sai zan al'adar munafikan Allah sukan zo sahun gaba su zama ran juma'a to lokacin su ahalin suffa annabi yana nufin da su ba su damu ta wata zuwa kawon gaba ba da manzo Allah ya ƙara mutum da su sun ka shigo a manzo Allah ya shigo sai kama cewa kai wani tashi da nan ko ma sai da ka zama kai wani gurgusa shi ke zuwa kama tsoki ya za a tashe su su a wasu adalci kuma umarnin manzan Allah ne ya haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ce ya ayyu halladi na amadu ya ku da adda imani idan ƙila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce gurguta ga mazauni tafassahu gurguta duk wanda zai cima gurgutawa ne gaba gare ka yake babban kana limamin juma'a ya tawo cewa na gurguta sai a gurgusa wa idza qilan shuzu idan yace ku tashi fan shuzu ku tashi tashi dauki takalmin ku tashi dauki kafin ɗinka dan nan ko ma sai ka zamna Allah ce fan shuzu ku tashi yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai daga darajar masu imani daga cikin ku wanda ya abin nan da an kasa shi Allah zai daga darajar ba faɗo darajar na madan limami ya sahira nan hukuma ce ne girman ka bai faɗi zuma ko girma ya faɗi to wadda aya asalinta malamai suka ce muna hauka Allah ka saukar da ita don mi su suna kama wa don mi za a tace su ya za su zo sun gaba su zama sai a ce a tace su su ba a musu adalci ba wa a bai musu adalci ba manzon Allah sai Allah ya saukar da ayata to ana magana da masu imani ku masu imani kun ga abin kaku ya kan inda kana da imani idan aka ce tashi tashi an yi gurgusa gurgusa wani ya zauna jama'a ina fatan mun gane magana shi yasa masallatai mu lokacin muka yi manyan baki gwamna ya taho da jama'a mai martaba ya taho da jama'a shi muna bari ne sahun baya ba mu bari ne sahun baya jama'a nan dai muka sadda wasu nan gaban ga wuce ku tashi in kuna da imani ku tashi saboda shugabanci na ce ku tashi ko da masallaci hamsu salawatu limai ya ce kai ko mace ne kai ta zauna sai tsaya nan in dai kana da imani haka nan za ka yi amma sai ga wasu bayanai ana yin su mutane ba su kamawa ba su gane abin da aka nini don suke kamar an mutum mutuncin su don suke kamar an walakanta su da an ce su tashi to in kana da imani ka tashi in ko baka da imani ka yi faɗa ka yi abin da hukar Allah sun kai saboda ka yi uwa musulmi wannan shine doka ta musulunci girma kenan Allah madaukakin sarki ya ya ce yace yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah zai daga darajar darajojin masu imani daga cikin waɗanda Allah ya ba ilimi Allah zai daga darajar su kaga nan an yi masu ilimi a nan, kai kai da adda ilimi ka san aikin da an kai ba aikin jahilci da an kai amma wani ganin ka aikin jahilci da an kai da an tuka shi da wurin ce ai ni na son samu sauran gaba shi ya tsani ya tsakko ya za a ce a tashe ni to ai Allah ya san niyyar ka ta tsuta zuwa ta wanga banka sannan ai annabi ya hudu yace ya hudu wa'anda kan su biyo nan gaba gare shi wa'anda kan kasance bi liman annabi ya faɗe su mun karatu shekara wasatin da ya gabata saboda yan uwa musulmi mu zanka da waɗanda abubuwa dama in kan ga ana ta yawan samun matsaloli rashin ba a tawaran karatu na aji nana karatu ya samu gaba kowa ra'ayin kai ne abin da ya gada shi ne su kai. shi gani yake gaskiya an cuce shi an ci amana ce da an kafa kai da wurin wani ma sai ga yawar masallacin gaba sai ta yi kuma sallah wurin sai su dubba su da imani gaba ɗaya masu masallaci sai koyi wasu imani to Allah ka mu ikon gane saboda ka yi musulmi eh, <laughs> ya yi aiki irin nasu don su sun kai guna guni a ban cewa ya nan wato abinda annan su munafukan Allah tsakanin surorin da aka yi magana a kansu sun daga suratul bakara da ta yi magana aya goma sha takwas ko sha uku a kan munafukan Allah da aka dawo suratul tauba da suratul ahazabi da kuma suratul munafiqun ungurungum an ce sai da aka hidda sifofi daban-daban na munafukan Allah na sun Qur'ani dai sai da an ka hidda sifa 27 da suratul nisa'i sifofin su ga ga sifofin su ga Sifofinsu ga sai da ta wata ce wa minhum wa minhum daga cikin su akwai daga cikin su akwai daga cikin su akwai da aka hada ayoyin duka sai da aka hidda sifa ta munafukan Allah 27 sifofin su na to kaga in an ka ce yanzu mutum ya ɗauki sifa guda cikin tasu yana yi kaga ba a cewa ya zama hoki amma ya kama da sifa wasu zama ina fatan mun gane magana kama yadda mutum na ɗaukar hali na yahudu ya yi amma ba ba yahudu da ko ba haka ba shirya ya kama da yahudawa jama'a ku ba a samu hakan saboda ka shi yasa so dama ke sa mutane su dauki wasu hali waɗanda ba nasu ba su ɗauka suna aiki da su amma ba halin suna ba cewa ne wanga ɗabi'a ba ta kata a je ta bura masu abu abu su su sai halayen munafukan Allah suna nan mutum ya bar daga cikin halin munafukan Allah shine rashin girma manya munafukin Allah zai gari girma wanda abu bagare sannan daga cikin halin munafukan Allah akwai yi ma daɗin baki gaba gare ka sai ka juya a ɓace ka don ɗan ubayu sai ya dawo kujera annabi sai ya ce wallahi laraba ku gode ma Allah da Allah ya ba ku wanga mutum manzo Allah gashi ku gode ma Allah da ya ba ku sai ya dawo kujera annabi safon gaba sai ya ce wallahi ku gode ma Allah da Allah ya ba ku wanga mutum manzon Allah ne rasulullahi ne ku yadda da shi ku imani amma Allah in ya kuma cikin jama'a sai in ka je da su ya su kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'abdu min al-'adab sai wallahi in ma hukuma Madina sai wanda an mabuwa ya hidda wanda a karshe cikin garin Madina sai ba ko ya hidda ya bar garin ga Allah wai manzo Allah ya kinda tabbas saboda ka yan uwa musulmi wallahi sai mutum ya hasara ubangiji Allah ya kare yace wa amma imun ibn abi shayba abi shabib rahimahullah anna aisha radiyallahu anha marra biha sa'ilun anna aisha Allah ya kara mata yadda wani mai wani mai bara ya wuce da gaita fa kadu kisratan sai ta bashi wani guntun gurasa bayi tabbashi wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'a sai ga wani mai bara ya sake biyuwa shi ko yana tuwahi ga da sifa mai kyau to shi ka wannan fa'aƙa a datu zama da shi take zauna ya zauna ta kawo mai a jinsi fa'akala sai ya ci shi wancan balla an kai an ka bashi gano yadda ya gode ya wuce shi ko wanga sai da an ka sai zauna ya zauna an ka bashi ya ci da gure zamne ya gama ci ya wanke masa ya tashi ta faƙila laha fi zalika sai aka ce mata da wannan to ya ce Aisha radiyallahu ta'ala anki ya wancan ke balle ke bashi wani kuma sai da ke zama da shi faƙar aisha sai aisha ke cewa ƙala rasulullahi sassana manzan Allah ya ce an zilin nasa manazilahum manzan Allah ya ce ku saukar da mutane masaukayensu matsayinsu ko wani ku ajiye matsayi ne ta ce kun yi da ya sa wancan matsayi ne bai kai a zama da shi a mai irin wannan karamawa ba a balle a bashi shi an karama shi ina ta matsayi ne annan bai damuwa ba a ne walakanci ba amma shi ko wanga an ce a mai yadda an kawo wancan a yi mai walakanci saboda ka yanzu yadda an ka bawan aka zama da shi an girma ba shi azai matsayin shi jama'a ina fata sun gane magana kenan an anzilun nasa manazilahu ku saukar da mutane masaukayensu kowane a ajiye matsayi ne zama ina fata mun gane magana babu laihi cikin abokai ne aji guda an kai an ka tafa sai arzukan mutane suka bambanta wanga babban mutum na yanzu za a kila smith ɗinka na amma zai zama babban mutum shi ko wanga har yanzu kwanan tare shi kuna ta kokowa da masara shi do Allah in sun fito gidanka karbo guda za ka yi musu ba ka aje su matsayiwa don wanga Allah ya ɗaga shi na rafa'u ci man nasha muna ɗaga darajoji wani maha ga dama jama'a jama'a ina fatan mun gane magana irin wannan ya ɗauki malaman fiƙi su yi wasu bayanai wadda wasu ba su bin su wasu sun goya musu ba in ka aure mata biyu wo ga babban gida ta gidansu wo kuma ya talakawa ta ka auro su malamai suka ce abincinsu daban-daban za ka ba su wadda in ka ba ta kaji yau ka ba ta ƙasa a ah. <laughs> ah, to ko ku yadda ba ai kun ji abin da hukun an ka ce ku an ka wasu suka ce ina adalci an ka ce a yi gaskiya ba sai yanzu idan muka ce mu dauki wanga an anzilun nasa manazilahum ku saukar da mutane masaukayen su kuma da Aisha ta hadisi daga manzan Allah sallam to ya za mu dauke su to yanzu azu ga misali don saboda bude wani wata ƙofa zai ko in za a shiga mota kana da mata biyu da amarya da orgida za a je kila za a je ƙauye a ga yan uwa a dawo uwa da shiga gaba eh ba wanda a da girki ba malam baka da marta kana magana ko guda guda ya ko wata yana an kai tabbayar nan ina mina shiga ta malam wai shin za a turin karatun tafsiri da dare mai gida na da mata ne guda biyu shi uwar gida ta shiga gaba ko ku amarya wadda ita da girkin ta ita da mijinta yau ita ka shiga gaba da ita da shi ko ga magana ku bari sai mun malam ku bari a sai malamai a dan <laughs> su wasu abin sun ka ce wallahi tun da dai uwar gida abu ba ita ka shiga gaba. don mi sai ita abak ba ko ba ta wawa dan don na ji wani ne ce wallahi wani ni bari faɗa ma muna magana shi cewa lari bai faɗa ma kaga gidana daga uwar gida daga ni mace ya sa gida uwar gida ya sa mataimaki ya ita ita din ita bai kenan yanzu ban ne yanzu ita asakon sakon in command kaga tun daga ni ya bata sai sun ka ce a'a ita da adda ta wanka har yanzu sabanin malaman fiqhu wanda ka cewa baka shiga ɗakin mace in baka ka baka ɗakin ko ina sai ka ce a miƙo maka baka shiga kenan yanzu zama ga kunkurin miji ga kunkurin mata wanda ka aiki amarya ka shiga gaban kaga har zuba ta sabani ba har yanzu zuba ina ta sun gane magana ta ko yanzu na in mun ka to muka ce mu da kohon ka kowa faɗa ra'ayi ne zai amma haɗa gama maganganu guda biyu suna annan addinin za ka ana magana a kansu saboda haka uwa musulmi abinda ya kamata ku sani shi ne aje mutane matsayinsu addinin musulunci ne inna allaha qata'a ta kulli bi haqqin haqqahu allah ya ba duk wani haƙƙi haƙƙi wallahi wani in ka girmama wani gaba gare wala bai jin ciwo saboda girma a gare Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wasu ya girmama su akan wasu ba guda ba zama ina fatan fahimci wannan mutum ka aihuwa ƴaƴa sai ya kane ya tashi ya yi arziki sai ya ci da wane haka ba gudana ba ke to saboda ka shi yasa aka son mutum ya zama kula da irin wannan abin da cewa furuƙul fardiyya bangaren abin da muka tarbiyya furuƙul fardiyya wato ne bambanci tsakanin mutane kowa da irin yadda Allah ya ajiye individual differences kamar suke cewa saboda ka yan uwa musulmi da kyau mu fahimci wannan hadisi anzilun nasa manazilahum ku saukar da mutane matsayin su idan mutum na rigima haka ce a ah, ni na rawa da shi da Allah sai ya zama ya zama ya zama minista ya ce oh na rawa na ba tare da shi mun kai cin kanzo ba akwai wanda da ya ga wanda daga cikin malamai ajiya sun kai ya ce a ah, wallahi ta da shi mun kai kajin mutane can da <laughs> yanzu ka sa ce malami tare shi wai da sau gangaren katatar to almuhim yan uwa musulmi kayi rayuwa da mutum yanzu ya zan babba shin baka ba shi girma ne ka ba shi girma ne kayi abin na uda da jasi man sha muna daga darajar wanda muka haga dama inji Allah kenan in baka yi da girma ne baka baka yadda abin da Allah ya bake nan na aka samu matsaloli idan mutum na da girma ba shi girma ne ka huta kayi abin da Allah ya saka dan yanzu kun ga wannan hadisin da na Aisha Allah ya kara mata yadda mai bara na ya biyo sai ta gama gina wani bai dace a cikin ya zaune shi an bashi abinci ba bari a Allah mai balla ba ke saratun an ka bashi bari na an ka balla an ka bashi ya tafi yana godiya yana murna ya wuce ba shi ko wanda sai da an ka zo da sai an ka bashi ya ciye wancan ne shafa mai wuce sai aka ce mata me yasa ki haka ta ce manzon Allah ya ce anzilun nasa manazilahu sai jama'a magana ta kare akwai wata magana mutum da tumu yanzu kuma akwai wasu wani suna gaiti mutane walima haihuwa ko ta aure suna da abincinsu kala wajen uku ko ba hakan na akwai wanda aka soyan kaji can duk wanda ya to sai an dibi wani sai ta dala fawai flex da an ce wa'in can ku sawo mai an samu za a sawo akwai wani ciko in ya shigo sai an shiga shi kuriya to me yasa kuka yi haka nan eh eh a imana to me yasa ba a bigewa gaba ɗaya hmm. sai a kai tamɓarar eh ku tere su <laughs> a imana Ke nan matsayinsu ba gudana ba to saboda a musulunci shi ma akwai wasu mutane suna da girman da ya kamata a girmama su in ba kai haka nan ba kai abin da musulunci ya ce ba ko ba gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon gane yace wa qad zakara muslim fi awwal sahih ta'liqan wannan hadisi imam muslim ya ambace shi farkon littafin sa ta'liqan fa qala yace wa zakara an aisha radiyallahu anha qalat amarna rasulullah an an nunzila an nunzila an-nas manazilahum riwaya mutum ta ce manzon Allah ya umurce mu umurni na ya ba mu akan mu saukar da mutaye masaukayensu matsayinsu umurni na annabi ya ba su duk musulmi ya saukar da mutane matsayinsu kun ga waɗanda mutane masu bara ba malamai na ba ku sani yanayi daina an katifa irin matsayi da sauransu yanzu wani in ka ɗauko shinkafa gaya ka bashi bar ma abu ka zai yi ba. saboda sun ko gida ne bai cin wanka jama hakan na ko ba hakan na wani shi ko in ka ba a murna ya kai daɗi ya kaji ka mutunta shi wani sai ka mai naman ka ka mutunta shi shi gare shi ga matsayi ne saboda matsayi ne ya wuce cin shinkawa gaya babu ko yi saboda ya jama ina fata mun gane magana to Allah ka ba mu yi gane yace wa zakarahu al-hakim abu abdullahi fi kitab ma'rifatu ulum al-hadith imam al-hakim ya ambaci wannan hadisi a cikin littafin sa kace ma'rifatu ulum al-hadith wa qala yace huwa hadithun sahih yace hadisi ne ingantacce manzo Allah ya faɗi wannan Allah ka ba mu ikon ganewa wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala an karbo daga da abbas Allah ya kara musu yadda ya ce kadima uyaynatu ibn husnin uyaynatu ibn husnin ya zo fa nazala inda ibn akhi inda ibn akhi sai sauka wurin dan dan uwansa shi matsayin kanan baba yake ga wajen wannan mutum sunan shi al-hurr bin qais shi al-hurr bin qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim umar radiyallahu anhu daga cikin mutanen sayyidina wa kusantuwa da su majalisi ne shi al-hurr bin qais mutum ne daga cikin yan majalisar sayyidina umar na gadda gadda shi to sai kanan baba ne ya sauka wuri ne ya zo wuri ne wa kan alqurra wa ashabu majlis umar wa mushawarati makaranta alqur'ani su ne yan majalisar sayyidina umar kuma su ne abokan shawara sayyidina umar bazai ce shi zamanin shugabanci da yake khalifancin kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta qur'ani su amarin su kuma su abokan shawara to shi wanda hurru bin qais yana cikin yan majalisar sayyidina umar yace kuhulan kanu aw subbanan dattijawa na ko ko samari na duk wanda aka ce wanga ma shi qur'ani ko ko dattijo na ko matashi na shi sai na wanda ya kawo shi kusa da shi shi yasa an ka biyan wajen sayyidina Umar akwai ta kudi akwai dattijawa akwai matasa ma abuta qur'ani su ya kawo ya kusa da shi radiyallahu anhu fa qala uyayna ibn akhihi sai uyayna yace ma dan dan uwansa shi wancan dan mai sayyidina Umar kanin babana shi aka tuma uyaina sai ce masa yabna akhi ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hada al-amir kana da huska ma'ana kana da alfarma wajen wannan shugaba cewa sayyidina Umar fasta'dil li alayhi min izni ina son in gana shi ma'ana ka samu min permission ina son in gana da sayyidina Umar radiyallahu anhu fa adina lahu umar radiyallahu sai umar sai wannan ko dan dan uwan saboda karin baban shi ne karin baban kana nema abu kace ba kai kuma yanzu kana cikin amalin sarki sai karin da filin kace Allah ya san ka nemo izini wani sarki ya son ya ga idara da shi shikenan ku sai ta yi mai izini ya ya umar ya amirul mu'minin ga dan uwana na kanin mahaifi na ya san ya gana da kai falamma dakhala qala lokacin da ya shiga وانا تيو سيتي هي يا ابن الخطاب انك جات هي اني تي ما جانا ولا بابا جنوا وقت كان هي يا ابن الخطاب يتي فوالله ما طوتنا الجزله والله باك با محكم با والله باك با محكم سرت فوالله نارن اذا الله باك با محكم با wala ta hukumu fi ma bil adl kuma ba ka hukunci da adalci kalamai guda biyu na yi sai shi ya kama bakin shi fagadi ba umar rabbi allah sai sai na umar ya hasala nan da nan sai hau ya kalle shi ko can banza kun sai na mutum na wanda yake zuciya ce saki. sau hada Allah sai na umar da an kai sulhun hudaybiya an kai sulhu kahirai suka ce duk wanda ya musulunta ya ce cikin kahirai kahirai su rike shi can ya zama nasu eh, duk wanda ya kahir cikin musulmi ya yi ya kuma cikin kahirai su rike shi an bar musu amma in cikin su wani toye musulunta kuma a sake masu ya kuma cikin su manzo Allah ya ce a rubuta mun yadda sayyidina Umar yana nan hankali ne rai ne ya ɓaci an hakuma an ka ce a wato an ka ce agogi rasulullahi ta annabi ya ci ya yadda agogi manzo Allah ya ci ya yadda agogi sai sayyidina Ali ya ce ba abu shi hannu ne bai goge ba kai haka an ka to an kai sulhu ƙwaruwa zalla manzo Allah ya ce duka an yadda a sai sayyidina Umar ya hasala jiki ya ce ya rasulullahi shin ba manzo Allah kake ba ce kwarai manzo Allah ne ya zabe da daga cutuwar sun amana mutu ce duk abin da za a yi ai manzo Allah ya ce a'a sai na amur jiki ne rawa sai da sai na abokan ce ilzam garzak ya umar ka san matsayinka innahu rasulullah shi manzon Allah ne yana magana da su da shi aka sulhu duk abin ka ji ya fi yayar Allah ya bin sannan hankalin sai na ya kwanta sai na kowa ya riga sun da zafi ko manzon Allah ya fadi ya ce arhamu ummati abubakar wanda ya kowa tausayi wa hafi fi lahi umar wanda ya kowa tsanani cikin addinin Allah shine sayyidina umar Ya ce wa asdaquha haya usman wanda ya kowa kunya ta gaske shine sayyidina usman haka manzo Allah dinga faɗin matsayin shi ko ne martaba ta yake faɗi saboda ya san halin su to ya ga sai ga sayyidina umar cikin mutane ne an ci mutunci ne wallahi sayyidina umar ya hasala sosai yace hatta hamma an yi a bihi sai da yayi ya tashi ya kai mai bugu yanzu yanzu dai sai na wanda ya fala bugu na zai malam ya ce lahu Lahul hurr shi wannan yaron da ya gaza a ci mutuncin da cijo ne ya ga yanzu yana irasa shi in bayani haka yace ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala na nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya kai shugaban mu'mini Allah ya ce ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid al jahilin Allah ya ce wa manzo Allah ka riƙi rangwame ka riƙi yahiwa sannan kai umarni da alheri sannan kuma ka kauda kai ga wanda a jahilai ka kauda kai daga jahilai yace wa inna hadha min al jahilin wannan ya daga cikin jahilai ya kai sayyidina Umar sai ya sauye karanta aya ya ja aya sai ce wallahi ma ha umar shi ne salaha alai ki wallahi sayyidina umar bai tsallake ayar nan lokacin akan ta gare shi ran da anka ja ayar nan anka fassara anka ja ayar nan yace wallahi bai tsallake da bakin ne tsaya ya sauka abin da ya niyayi ya kwasa tun daga na ya tsaya kaga inda bai so ya ja aya ba kanan ba ma ne ko da <laughs> ha to sayyidina umar bale ko gaban za ya dai bale ga dalili ɗayan haka ɗai ka so ka nemi mutum cikin fada tai sai da an kai ma izini ka shigo ka faɗa mai baƙaƙen maganganu irin waɗanda ya ce wa kana inda kitabin lahi ta'ala sai na umar ya kasance mai yawan tsayi wurin littafin Allah inda duk ƙur'ani ya ce kaza nan zai tsaya kun ga lokacin da manzan Allah ya zan babu na umar ya hito cikin masallacin madina gagawan manzo Allah cikin daki ya hito ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu wallahi shi ya mutu dan wallahi ina fara wuya hankalin ya tahi ya riki cikin masallaci ya zaga takobi na hada duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu wallahi shi ya mutu lokacin sayyidina abakar bai na an ka faɗa mai cewa ga abin da ka fara manzo Allah ya zamba mu sayyidina abakar ya shigo masallaci ya shiga kofar ɗakin Aisha ya isa ya ce ya buɗe ya ga huskan manzan Allah ya subbance shi ya tabbatar da manzan Allah ya rabu. sai to taka bari ya hudu ba ya ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammad fa inna muhammad qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta aw qutila qalabtu ala aqabikum sayyidina abubakar yana yana hudu ba yace ya ku mutane duk wanda ka bauta ma muhammadu lalle muhammadu ya mutu wanda ka bauta ma Allah kuma Allah rai da bin mutuwa Allah madaukakin sarki ya ce innaka mayyitun lalle kai manzo Allah zaka mutu wa innahum mayyitun kuma su ma za su mutu wallahi ana karatu wa'an da ayoyi sai ga jikin na Umar ya yi sanyi ya mai kobi ne kubi ya samu ya zamna hankalin shi ya kwanta yace wallahi sai da ji kamar da an ka saukar da ayar ta shahe mai tafiya ne gaba ɗai rikici ya yi yawa a ce maza Allah ya mutu duniya wani in halin shiga saboda kun ji abin da ya faru sai na umar mutum na mai kushi kwarai da gaske amma da an ja ayar qur'ani ya tsaya nan bai motsa to haka ya kamata duk wani musulmi ya zama gaba zai da kan hasala ya zan ayan ƙwar'ani suna kontrol ɗinka hadisan manzo Allah suna kontrol ɗinka amma bai da kyau a ce kai musulmi ne a jama aya a jama hadisi a ce ga ga wanda an ka ce ka yi haƙuri ka ce ba kai ba mutuncin ƙwarai ce ba duk wanda ka mutuncin ƙwarai shine wanda za a jami aya ya tsaya ko an cutai a jami aya shi hankuri don mi ba wannan kawa ba ayan nan kawwa ba ina fatan mun gane magana kenan yi ma Allah shi ya hidda ga mutum yawan banza idan aka ja aya aka fassara ka tsaya na ka wuce kai dai kaya da qur'ani ga abin da qur'ani ce kaya da shi kenan ka tsaya to Allah ka babu ikon ba saboda ka sai yan uwa musulmi kun ji abin da ya faru ga wannan kissa sai na Umar ya tsaya nan bai aikata abin da ya tashi aikatawa wannan hadisi ya gwada akwai masu girma ana darajanta su duk wanda da girma ka mutunta shi shine musulunci amma bai dace a dan kana karami ba ga darajar manya ba duk wanda a babba wajibi na gairar da shi an musulunci Allah ka babu ikon ganewa hadisin mu ne na karshe wanda ke ba su da tsawo wa ana bi sa'id bin samura bin jundab radiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi rasulullah gulaman yace na kasance ina karamin yaro zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ahfadu anhu na kasance ina haddace abubuwan najiya daga manzon Allah fama yamna'uni min alqawli babu abin da ka hana ni in magana a majalisin manzon Allah illa anna hahuna rijalun sai a wurin majalisin manzon Allah akwai wasu mazaje hum asannu min sun shekaru shi yasa ban magana idan da shi suna magana ban magana kuma wannan hadisi muttafaqun alayhi sahabi ne ka cewa na kasance ina yaro zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu abin da kana da in magana majalisin manzon Allah na ga abin magana ba komai ya samu magana ba saboda akwai wasu mazaje sun gina shekaru jama'a tsakaninmu da Allah mi hadisi na kadi girma manya kaga abin ya kamata kai magana amma saboda ga da cijawa ga sunan da ciyar zamme sai kai shirin kama bakinka amma yanzu muna iya bude wata matsala muna magana nan wallahi matasa sun yi kowa magana cikin wurinka ko ƙayana sai matasan kowa kada bakinsu ba su bari da su yi magana shi da tijo da kaggari ya gaje ya gayo saboda ka duk wani hankalinka da kaggari kana da sarta ne wallah ya wuce ka bai faɗa ba duk wani rauke da ka kaggarin mutashi na yi wallah da tijo ya fi ga hannu ta hannu kake wallah bargan cewa duniya ta shigo kana da hansa ga hannun ka kasar ka shiga amerika ka shiga ingila ka shiga ya yi ka sanin duniya da take musamman to saboda haka kun ji sahabbai masu tarbiyya masu ladabi suna suna hankuri sai Allah ya kashe wa'ancan manya su sai su nasu lokaci ai abin magana zai zo kai magana ai ko bai tahowa yanzu kai kana jin daɗi ka zanga kada ci daga wuri 'yan kana ya sana wa magana ka ji daɗi ba ka ji daɗi ba to saboda kai in kana son a bari kai magana ka bari lokacin ka yi ko ba gaskiya ba lokacin ka nan zuwa kai gaugawa amma yanzu da za ka bari su magana ka samu ilimi kuma ka samu experience na rayuwa ko ba ka siya ba amma yanzu kai a ɗauke ka aikin gwamnati ko shekara goma ba kai ba ga wani shi har ya gama ya ritaya to miya za ka faɗa mai ciki eh tunda su sun yi aikin gwamnati sun yi daɗi ma yanzu aikin gwamnati kuma ina da halar to saboda ka shi yasa aka son yaro in ya ga da cijawa ana magana ya bari da cijawa su yi magana ko ba gaskiya ba kun ji abinda a sunna shi a hadisi shi sa imamu nawawi yi mana wannan babu hadisi mu na karshe shi wa an anas radiyallahu anhu ƙala. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma akrama shabun shaykhan li sinni manzon Allah ya ce wani matashi bai taɓa girma wanda cijo saboda shekaru ne ba illa qayyada Allah lahu man yukrimuhu inda sinni Ba sai Allah ya aje mai wannan da girma ba shi lokacin tsuwa ne duk matashin da girma da cizon saboda shekaru ne na raga mara cizon da saboda shekaru ne sai Allah ya aji ma da girma kai in ka tsuma kai in ji annabi Muhammad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh